أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا كنت سهلا ما يكن وأكملكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا goma sha shida ga watan azumin ramadana ta wannan shekara dubu ɗaya da dubu da talatin da takwas bayan jiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa a yau da sun zai fara daga aya ta hukun aya ta hukun a cikin suratul munafiqun wannan sura suratul munafiqun kamar yadda suka fara karanta ta ajiya sura ce da Allah yake gaya mana da bi'un munafukai kuma gyara da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wata ka'ida da muke karantawa a mantaki abinda muke karantawa a mantaki sai ce alkhabaru ya tabi sirka wal kadhib ko alkhabar wato duk labari yana dauke da ko ya zama ƙarya ko ya zama gaskiya yaushe ne zai zama ƙarya idan bai daidai da abin da aka faɗa ba abin da aka faɗa bai daidai da waƙi ba amma idan ya daidai da waƙi to ya zama labarin gaskiya in ya saba waƙi to ya zama labarin ƙarya to amma nan sai ga shi sun faɗi labarin kuma labarin ya yi daidai da waƙi amma Allah ta'ala ya ƙaryata saboda ya yi daidai da waƙi amma abin da suka faɗa a baki baki ne a zuciyar ba saboda haka Allah ta'ala ya tuka wannan labarin ba gaskiya bane amma sai da Allah ta'ala ya kan da garki misali idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah sai Allah ya tabbatar da wannan wallahu yashhadu eh, wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun kun ga ya ce ƙarya suke yi amma cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama rasulullahi ne wannan gaskiya ne ko ƙarya ne gaskiya ne to menene ƙaryar magana ta su ƙarya ce ba su yarda cewa manzon Allah ba ba su yarda ba wannan ita ce Allah subhanahu ta'ala ya ƙaryata duk da labarin ya yi daidai da waƙi amma duk da bai daidai da itikadi ba Allah subhanahu ta'ala ya karyata wannan ainihin wato labari da suka faɗa sannan a ayoyin makaranta a jiya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sun riƙi wato ainihin aimanin mutunna sun riƙi rantsalar ɗansu wani ma a wata kira'ar ma ittakahu imanahum ba aimanahum imanahum sun riƙi imanin su dan ya zama musu kuwa? wato za su sun faɗi magana sai su suna rantsewa cewa su ainihin wato ba su faɗa ba Allah ta'ala yana cewa ya halifuna billahi ma ƙalu, wa laqad qalu kalimatul kufr sun faɗi kalma ta kafirci amma sun suna rantsewa su ba su faɗa ba wani wajen Allah ta'ala ce wa ya halifuna billahi innahum la minkum Allah ya ce wa ma hum minkum ƙarya suke ba yan cikin ku bane amma ga suna rantsuwa da Allah to an sin wani gurin Allah ta'ala ce wa yalibu yalibuna billahi lakum li yuzukum suna rantsa muku da Allah dan sami yadda ku kamar an ce oh, duk Allah Allah ta'ala yana da kare ta su kamar yadda ya kare ta su a wannan gurin sannan duka wannan Allah ta'ala ce suna yi ne dan su ainihin wato hana bin hanyar Allah wa sallu an sabilillah suna amfani da rantsuwa domin musulmi su tsammaci cewa yan uwansu ne alhali makiya ne kuma ka san mafi sharrin makiyi shine wanda ka ɗauka amini kake ba shi sirrinka kake sakewa da shi musamman a wannan lokacin da muke ciki ta kai yanzu fira idan kuna yi da mutum ko ya bugo maka waya kuna magana ya tsokano wata magana dan ya gurma ta sai ya ringa rikodin ɗin abin da kake sai ya je ya sayar da wannan abu ya ce ai ga abin da wani yake faɗa na muka rikodin ɗan ka san dai tsakanin ku da shi ko da a cikin kenan akwai wanda ya taɓa gaya mana ya ce shi bai taɓa yin waya da wani adam ba sai ya yi rikodin ɗin abin da suke faɗa su ne ta ba wani babu miyan da kyau to irin waɗannan abubuwa babu hadari kamar kai abuta da wanda yake cikakken ka ne ya gama sanin sirrinka don ya ainihin wasu cutar da kai to Allah ta'ala ya ce ka ganta Allah ya ce ya zai kai ba kan da ba na to wayannan da yan wasu na daga cikin abubuwan da Allah ta'ala ya gaya mana in ba ku manta ba a ƙarshen abin da muka ranta Allah subhanahu wa ta'ala yana gaya mana innahum sa'a ma kanu ya'maluna innahum sa'a ma kanu ya'maluna abinda munafikai suke aikata ya yi to akwai abubuwan da suke da magana suke faɗa misali yukhadi'una Allah amanu mutumin da zai dauka shi yana iya mayaudarar Allah wannan aiki da kyau mutumin da baya da aiki sai yaudarar mu'minai wannan ba kuma ba aiki bane ne a wani gurin Allah ta'ala ya ce innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'u suna yaudar Allah Allah kuma yana musu shigo ko ba da saboda ne wannan yaudar wani lokacin za ka sun yi ta a maganance a maganance za su yi yaudara wani lokacin za su yi ta a aikace kamar yanzu misali yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim wannan wasu irin yaudara ce da magana ne ko da aiki kun ga da magana suke wannan yaudara ne su faɗi abin da yake a kan hanyar su amma ba shi ne a zuciyarsu ba wani lokacin za ka ga a aikace za su yi yaudara idan kamu ila salati kamu kusala yuraquna nasa wala na Allah illa qalila sallah na su ba su nufin su sallah amma dan kana ce ba sa sallah sai zo nan dariya suna son mutane su gani kun ga wannan yaudara ce wato ainihin abin nan wani lokacin a filin jihadi akan maganar jihadi za su yaudara ya kulu na inna buyutana aura wa ma hiya bi auratin in yuriduna illa tarara to haka Allah ta'ala yake ta maganar waɗannan mutane sai ce sai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خلق متمنة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يكفرون نعم Allah ta'ala yana gaya mana ɗabi'an munafiki wai za ra'aitahum idan ka ga munafiki tu'jibuka samu ba a jikin ne ake gane mutum munafiki ka gan ganshi in kyau ne yana da shi in girma ne yana da girman jiki ba ka iya gane munafiki ne ta hanyar jikinsa ka jikinsa wato abin in an kalla ne a sake kalla an gane ko wa in koyo kuma in kika faɗi magana da su ali qawli maganar su ta kai a saurare suna da fasahar magana suna da balaga wajen magana in dai surutu ne inda da baki za a yi addini su su ne number one an gane ko za ka gan su a cikin hasana wa zawai fasaha wa alsina suna da fasaha suna da harshe idan mutum ya saurare su zai ji akwai balaga amma kuma Allah ta'ala yake wa in ta tasma li qawlihim idan suka yi magana za ka saurari abin da suke faɗa sai ta min ka annahum khushubun musannada amma kuma sai ka same su kamar wato wasu kusurai ne wasu itatuwa wanda aka jingine ma'ana ba su da wani amfani banda iya abin da ka ji banda iya abin da ka gani ba su da wani amfani saboda matsorata ne Allah ta'ala ya bayyana su wato suna da matukar tsoro saboda koda idan munafiki ya taho ya san ya kukkulla maka munafinci ya san abin da ya faɗa a can da can da can in ya ganka kun dan ware kuna magana to a tsarge shi tsammani yake a ballantana a ce ya ganka kuna tattaunawa gurin wanda ya kai wa munafincinka sai ya ɗauka wannan magana ce kuke da saunawa duk sai ga ganshi ido ya rena fata a tsarge eh shi ne Allah ta'ala ke cewa ya sabu na kullu sayyidin alayhi duk lokacin da suka ji waje kusa magana ana yi sai su ɗauka da su ake in ma aya ka karanta wanda ke barin irin laifinsa sai ya ɗauka da shi kake kullum a zarge yake kamar yadda Allah ta'ala ke cewa a shahatin alaikum ba tsananin ruwa a kanku fa idza jaa al-khawf idan tsoro ya zo aka ci an hari ko wani abin da hankali ya zo yanzu yanzuruna ilayka taduru ayyuhum daga suna kallon ka ido da jin juyawa kallon ya kusa alaihi da al-maut kamar wanda aka kuma ya kusa mutuwa amma idan da haɓar kawo idan tsoron ya tafi ya kamar soja irin irin da ragowar yakin nan zo ya ta bada labari da abin da ya yi da wanda bai mai ta kai ai na yi jarin saka abu ne kaza ai da na ki abokan gaba ba da suka dinga gudu na dinga fita ta kawo kuma da ƙarya yake kila ma da ya ga su ya yi to haka wannan su suke idza da habal ko, idan tsoro ya tafi talaquku sai da hauka ku bi alsinatil hidayah da harshe mai kai mai iya sani, mai iya kage a ce hasan alkhairi ga tsananin rawa a alkhairi Allah ya ce ula'ika lam yu'minu waɗannan ba su imani ba fa abada Allahu amalahum Allah ya farar da ayyukan su ya lalata su Allah ya kiyaye na humul adu duk zakin bakin nan nasu duk iya maganar nan nasu Allah ya ba a zarho ka yi da su ka yi hankali da su eh qatalahum Allah Allah ya ce Allah ya tsine masa albarka munafikai Allah ya gafur yaya ana koro ana jawo hankalin zuwa ayoyi su kuma suna bandarewa kai fa su da bona ala huda illa zula yaya suke bauɗe wa shari'a zuwa Allah ya mu وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لهم رسول الله لووا رؤوسهم لووا رؤوسهم ورأيتهم يبشرونهم مستكبرون نعم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wasu alamomi da yake su ne alamomin abu hurairah ya rawaito hadisi bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce inna lil munafiqina alamat munafikai suna da wadansu alamomi Wa yi urafuna biha da waɗannan alamomi ake gane su tahiyyatuhum la'ana duk lokacin da munafiki zai gaishe ka ba zai maka gaisuwa ta tsakani da Allah ba domin a ta abin da ke cikin wannan salam din to baya son ya faɗe shi kan ka samu salam din da samu alaikum amma alaikum amma alaikum kamar yadda suke gaya manzon Allah samu alaikum ma'ana mutuwa ta tabbata a kanku haka suke wa manzon Allah gaisuwa wa ta'amuhum noma in munafiki ya zo cin abinci wato da nasa da wani zo ke ya ci ya da ya ci da lama tsiya wajen munafiki abin da ya fi kokari kenan wajen yunwa wa gani ganimatuhum hulud shi a wajen munafiki duk lokacin da ya samu ya wata cuta ya karɓi wani haƙƙi wanda ba nasa ba shi a wajen su wannan ganima ce Allah ya koro ya kawo masa shi ba ba haram a wajen munafiki sannan wala ya karɓi wannan masjid illa ajala munafiki bai fesan a ganshi a masallaci ba in ka ganshi a masallaci to wani dalili ne dan faru ya ga dai daga jina tare jama'a kowa ya tafi masallaci ka ce shi bai je ba wala ya tuna salata illa dabran kullun ka ganshi a zo sallah to sai lokacin sallar ya juya baya sai zai zo tasa daga baya ya ba zai zo lokacin da abin nan ba musabbirin masu girman kai ne duk munafiki zaka zame da girman kai la ya'lafuna wa la ya'lafuna ba a sabawa da su ba su saba da kowa sabanka da munafiki wato kamar zabo ne da kaza bai hana a yanka ta komai sabanka da munafiki wallahi kokarin ya zai cutar da kai kuma zai fara shirin cutar da kai daga nan da kuka fara amintaka da shi daga nan nan zai zai tattalin ya ka a wata rana wanda shi tafi a munafiki ko shubun billahi da daddare munafiki baya da bambanci da kututure ko ainihin eh, kowar itace bacci kawai zai ce yi da wata alaka da Allah da daddare ko ta karatun alkur'ani ko ta ainihin wato salloli da sauransu sakhamun bin nahari da rana sai su tsaya da inda ya zauna su yake ba da labari a saurare shi kadai to waɗannan abubuwa yan uwa mu kiyaye su sai Allah ya ce dangane da wa idza qila lahum wa idza qila lahum idan aka ce da su ta'alu ku zo mana akan waɗannan ne kuka da ku aikata ku zo mu je wajen manzon Allah ya zirbi lakum ya zirbi lakum rasulullahi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nema muku gafara a wajen Allah akan wannan aiki da kuka aikata mara kyau lawwar ku sautar su juya wuyan ma'ana su nuna ba za a ji ba ba a san neman gafarar ta wani aita wani su nuna za ka gan su suna kange mutane ga barin amsar gaskiya ko binta wawan musulmi suna masu girman kai suna masu girman kai to kuma duk mutumin da ya ƙi karɓar gaskiya saboda girman kai ko da yana ganin shi ba a isa a gaya masa gaskiya ba ko kuma ana iya gaya masa gaskiya amma ba kamar wani zai gaya masa ba saboda girman kansa to sai Allah ya tsantsanta shi a nan duniya kafin a je lahira ya masa azaba haka Allah yake ku duba shedan shedan lokacin da Allah ya halitta annabi Adam ya umarce shi ya yi daga annabi Adam sai ya ga haba ya za a yi jira ga annabi Adam wanda aka yi daga yanku alhali shi an halitta daga wuta Ya ce kalaka ta min narin wa ta wumin ɗi wani gurin ce, a asjudu liman ta tsina ta yaya zan yi jira ga wanda ka halitta daga yanku wani gurin ya ce a rayuka hadar da zai karramta alayya wannan dinnan da ka girmama shi a kaina ka bi shi shi la'ata da karna zuriyatahu wallahi sai na halaka da zuriyar illa kalila sai da yawan nan masu ikhlasi sun fi karfi na me ya jawo shi dan shi garba saboda girman kai yana ganin wane ne annabi adam da zai faɗi masa jira alhali umarni ne da Allah ba adam da za a kalla ba wanda ya bada umarnin arziki za a kalla shidan bai kalli wannan ba ku kalli yadda Allah ya kaskanta shidan. a lokacin da yana gidan aljanna aka koro shi aka biyo shi da la'ana Allah ya ce wa innal alayka la'anati ila yawmin tun daga yau wa ta za ta manne a jikinka tana binka har ranar ji alkiyama saboda saboda ya ki karban gaskiya ku duba irin su abin nan abu jahil mai girman kan tsaya wanda ya manzo Allah yake ce masa fir'auna hadhihi umma inda a ce akwai fir'auna mara imani a wannan al'umma to abu jahil abu jahil din nan me yana ce karɓi gaskiya ya yi da gaskiya amma saboda girman kai ya ce kunna da rihani idan amtum amna wa idan ta kaitu kaina ثم قلت منا نبي فمتى يكون فينا نبي da mun zama kamar kullun doki in kuka ciyar da abinci a wannan shekarar laraba suka koma suna ganin girman ku suna ganin darajar ku ku ka rika ba su abinci a wannan shekarar kuna ba su abinci a sun zo aikin hajji irin na jahiliya dan laraba za su koma suna ta ganin girman ku suna ta ganin mutuncin ku saboda abin da ku yi musu to in Allah ya kai mu baɗi mu ne za mu yi wannan mu ba su rika ganin girman mu su rika faɗin mu su rika da bada labarin mu haka ake yi shekara wannan yayi wannan yayi wannan yayi wannan yayi sai yanzu kun ce ga annabi kun samu to mu yanzu za mu samu namu annabi idan muka bi annabin ku kenan mun narki kun fi mu kenan akan wannan zai zai yake ku ga irin mutuwar da yayi sai da Allah ya wulakanta shi ku duba Abdullahi ibn Mas'ud abdullahi dan mas'ud irin mutanen nan ne da zaka ce kamar iska tana hura yan siriri ga kabarsa sai ka dauka babu tsoka a jiki amma annabi ya kalle wato ainihin diga dijinsa nan kusa da irin sawunsa ya kalla ta kuma wannan diga dijin abdullahi dan mas'ud a wajen Allah ya gudu dan uhud nauyi saboda imanin da ke tare da abdullahi dan mas'ud to wannan abdullahi dan mas'ud dan sirrin nan wanda abu jahil ya fi kowa rainawa shine ya zo ranar da ainihin aka yakin badar an diga ta shi shi abu jahil ya wahala yana kwance cikin jini sai ga abdullahi dan mas'ud ya zo ya dare kansa ya hau ya zauna kan ruwan cikinsa ya kalle shi lokacin nan bai mutu ba ya ce kai mai kiwon dabbobin maka kai ne kawo kaina amma ku kawo abin hawa mai wuya hawa dole wuya hawa ga gano kuma ya sa wuka ya datse kansa ya mutu mutu wa taula kai haka Allah ya duk mai girman kai musamman wanda yake karɓar gaskiya saboda eh, girman kai ita gaskiya ba ruwan wanda ya faɗe ta Allah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karbi maganar da ɗan ya faɗa da ne mai magana annabi ya ce wallahi gaskiya ya faɗa ko da yake makareci ne amma annan ya faɗi gaskiya lokacin da aka ba abu huraira tsaron kayan abincin bindakai ɗan ya zo ya kwasa ya kama shi ya masa ƙarya ya masa uzuri ya yi waye ya kale ya sake dawowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka san me wa kuke fafatawa kuwa ita ba sani ba amsa da shi ake dan ne zuwa sa na farko shi kuma zai dawo to da karshe dai sai ya ce ke dan da ne yake ga abubuwa ya ce kaga in kana son ka huta ka karanta ayatul kursi in za ka duk lokacin da ka karanta ayatul kursi in za ka kwanta bacci to shaidan da mugun aljani ne su bai zai zo inda kake ba abu gure da zai ce amma ga abin da ya gaya mu ya ce sadaka to wa kazo ya faɗa maka gaskiya amma makareci kun ga annabi ya karɓi magana da ke ɗan ya faɗa saboda ita magana gaskiya ce ku duba Allah ta'ala inda yace in inda Bilkisu ta ce innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzat aliha azilla da Allah ya ce ne wa kadhalika yaf'aluna haka mu ya aikatawa bai kalli cewa mushrika ce suna bautar rana ba a wannan lokacin ya abudu da shamsu min dunillah mushrika ce ta faɗi maganar Allah ta haka ba ake yi abin da faɗa gaskiya ne to saboda haka ita gaskiya ta ke girma kai girman kai duk wanda yake yan karɓar gaskiya saboda girman kai a nan duniya sai Allah ya wulakanta shi kuma yake lahira an bai tuba ya da azaba wato ainihin mai konawa eh wa idza qila lam ta'ala wa sabila lakum rasulullah lawaw usahu wannan aya ta sauka ne lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya je yakin Tabuka lokacin nan Abdullahi bin Ubay bin Salul wato yana abin nan bai samu da zuwa wannan yaki ba dama shi ba a je yakin Tabuka da shi ba to ne lokacin da ya faɗi maganganu marasa daɗi abin da ya jawo kuma ya faɗi wannan magana yana da wata al'ada idan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo ya hau hauka minbari zai hudu ba kafin ya fara hudu ba sai shi Abdullahi bin Ubay bin Salul ya wani iko yi hudu ba haka yace hada rasulullahi khairun saqahu Allah ilaykum unsuru sai baka mata afi'uhu ku yi masa biyayya irin waɗannan kalmomin na jawo hankalin a yi da'a ga manzon Allah a girmama shi a taimaka masa su abdullahi bin ubay bin ya yakan yi kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara hutuba to bayan yayi abin da ya yi a yakin ya kwace wani bangare na rundunar da manzon Allah ya fita zai yaki tare da ita ya zuga su ya kware wa manzon Allah bayan da aje a kashe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kowa ya san abin da yayi bayan an dawo sai kuma ya zo irin wannan kirarin nasa na ƙarya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka ta ce mana shiru munafiki ka manta abin da aka yi aka yi wata ta ba dan manzan Allah ya sa baki ba da ya tafi to shine sai ya fita a fitace yana faɗin waɗannan maganganu na irin da ana al-madinati la yukhrijanna al-ahadu min al-abal wato yana faɗin maganganu ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zagin ainihin su mutanen Madina yana cewa ku ne ku ba su dama ga shi nan sun shigo garin ku sun ainihin kanka ne komai sai su ake bi sai kaza kaza sai kaza kaza baki kawai sun zo irin waɗannan maganganu su ne yake faɗa to da aka wannan magana sai ta koma kullum manzon Allah da ba abin da Abdullahi bin Ubayd bin yake faɗa ya zo yana rantsuwa cewa shi bai faɗa ba a lokacin an buƙaci saboda wannan magana da ya faɗa ya zo ya nemi manzon Allah ya nema masa gafara a wajen Allah ita ba za a ji ba kuma ya zo yana ƙaryar cewa shi bai faɗa ba har da sai, to ne Allah ta'ala ya ce idan kila lahum idan aka ce da su ta'alau ku zo ya zai bin rasulullah manzan Allah ya nema muku gafarar ka so bar da kai lawo ku zama sai su murda wuyan su wau ya ya ta su na ko wa ra'aita musujuna wa musalluna sai ga suna ainihin hana mutane jin manzan Allah suna hana mutane ko da addini wa mu ta musalluna kuma su ma suna halaka da su masu masu girman kai saboda ainihin ba wani wanda ya ya ya ya ya su bi saboda ka wannan shine abin da Allah ta'ala yake hana mu bai koyi su sai Allah ya ce سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين الله يتسواء عليهم daidai ne a kansu astaghfarta lahum ka roƙa musu Allah gafara ka nemi Allah ya gafarta musu am lam tastaghfir lahum ko kuma ka yi banza da su baka nema musu gafara a wajen Allah ba magana dai ita ce lan yaghfir Allah lahum Allah ba zai taɓa gafarta musu ba a wata ayar ma mun koma su tauba Allah ta yi istighfar lahum aw la tasbihu lahu in tasbihu lahu 70 marratan falan yaghfir Allahu lahu in za ka roƙa musu gafara to 70 wannan fa Allah ake gaya annabi ya addu'ar yana roƙa wani gafara Allah ya faɗa to 70 Allah ya ce wallahi ba zai gafarta me yasa zalika bi annahum kafaru billahi saboda sun gafarta wa Allah sun gafarta wa manzon Allah Allah ko baya gafarta wanda ya gafarta wa Allah ya gafarta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato munafici bala'i shi yasa ko da hannu hannama aka je su munafikai suna kan inda wutar tafi bala'i kan kasan kafan wutar dan Allah ya yake aje innal munafiqina fi darkil asfali minan nar Allah ya ce inna Allah lalle Allah subhanahu wataala la ya hadi qawmal fasiqin Allah bai shirye da mutanen da suka zama fasikai mutanen da suka yi shari'a tawaye suka fita daga cikin da ya ga Allah Allah subhanahu wataala ba zai gafarta musu ba na'am هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى يرى ولله خبائر السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون هم الذين هو أن المنافقين mutanen Abdullahi bin Ubay bin Salul su ne waɗanda ya kuluna suke cewa la tunfiqu alaman man inda rasulillahi idan kuna so mai maganin wannan mutumin duk waɗannan almajiran na sahabban ku daina ba su abinci sun ga sun baro abin da sun baro makka sun dawo madina ba su da komai ku kyale su yunwa ta galabaitar su yi masa tawaye su yi masa da'a saboda yunwa ta galabaitar su idan kun ba su yunwa ta dame su duk za su tarwa irin bai, su kuma na bukatar kenan a tarwa tsaye a bar manzan Allah la fi ko alamar inda rasulullah ko kai ne kana furka ciyar da mutanen da suke tare da manzo Allah duk wanda yace yana tare da shi yayi yi imani da shi ya imani da addininsa to ku ta kula masa kamar yadda kake gani a yanzu idan ainihin wato wata kungiya tana dawa zuwa ga addinin Allah farkon abin da waɗannan turawa ke ya fito abin a tsare a kawon eh a ya samu takunkumi idan wata ƙasa ce ta ƙi musu yadda suke so sai sai a sa musu takunkumin da sai arzikin ƙasa don ta dawo ta yi da'a dole ko an ki ko an so to shi ne suke abin da munafukan madina su suka fara irin wannan a kan sahabban manzon Allah la tudku alaman inda alaman inda rasulullahi tayan yanfa har sai su tarwade sai Allah ta yi walillahi khaza'inu samawati wal ardi to ai tasko ce zama da kasu na na Allah ne shi da kullun ce ce mu wato karka yadda Allah ya sa duk wanda ya sa maka takunkumin tattalin arziki ya ce ba zan yi da kai ba ba zan baka ba in dai ba Allah bane karka da ba amma kada ka kuskura ka yi abin da Allah zai ce na ne na baka kada ka kuskura kai abin da Allah zai daina baka ko ya samu ka su tana arziki Allah ya ce walillahi khaza'inu samawati taskokin sama da ƙasa waye Allah ya ce lillahi na Allah idan Allah ya ga dama yana son ya gwada maka shine Allah wannan da yake zai samu ka takunkumin tattalin arziki sai Allah ya matso shi ya kawo maka abin da Allah ya ga dama ya baka duniya shi da kansa baya son ka amma wallahi Allah shi ne sa ya kawo maka ko ya kawo maka wani abu ka saya ka ci ba? ko ya zama sanadiyar wani abu da Allah ya nufa sai baka duk Allah zai yi wani to idan ba Allah bane ya samu da kuma kai hannu Allah ce walakin ne lafi la yafqahuna amma munafikai ba sa fahimtar haka su suna ganin idan suka matse maka bakin aljihu suka sa maka kuma tattalin arziki shi ke na tsaya idan sun ga kana mu'amala da wani mutum ko wata hukuma kana an samun huta ba sai a je a ɓata tsakaninku da wannan mutumin a yi maka shari domin mai dan ka daina samun abin da kake samu dan ya kore ka daga aiki dan ya daina baka abin da yake baka to wanda ya wannan a tunaninsa ya gama da rayuwarka ya manta Allah bai na sani sai an ɓata an ɓata tsakaninku da wannan sai Allah ya kawo ni sai Allah ya maka buɗin da gara ma na yanzu da nada saboda kai dai ka rike Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko ya kuluna يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العبد منها الأمل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون الله تعالى يشكى بعد الأبار وإلا منافقين يقولون سنة سوى la irraja ana ila madina wallahi idan muka koma madina da mun koma madina bayan sun samu labarin annabi ya ji labarin abubuwan da suke marasa kyau abdullahi bin ubay bin salul ya tara mutanen madina kusoshin madina waɗanda suke saurara kuma duk wannan abu kun san me dalilin da yasa abdullahi bin ubay bin zubair yake da wannan bala'i daidai lokacin da manzon Allah ya yi wani jira ya dawo Madina saura ɗan kwanaki kaɗan a naɗa shi sarkin Madina an gama kera kambun da za a ɗora masa a matsayin sarki kowa ya zama talakan a Madina gaba ɗaya ana cikin wannan sai ga annabi ya bayyana to annabi yana gari a kowa kuma sarki sai duk gaba ɗaya al'umma ta koma banda annabi ba wanda suke wada wannan ne ta shi hankalin wannan ne ya lashe imani yana ganin kawai an fara masa da gari ba dan ya zo ba da hanji da zargi ne bai fita wannan wannan ainihin wato bala'i suke cewa na irin da ana irin madina idan muka koma garin madina la yukhrijanna al-azmina al-azan wanda yake al-azmu wanda ake gani yanzu shine mai girma shi ake girmamawa a madina shi ake ganin daraja a madina in muka koma sai ya koma mafi kaskanta na nufin annabi sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa su ne wai za su makakanta sai sun koma sun manta nan ma sai Allah ya bai da mutane walillahi al'izza ita buwaya ita daukakar tawaye ta Allah ce wani rasulihi sannan kuma manzansa wannan na sannan mu'mine waɗannan su ne madauka wajen Allah idan ka sanya hadafinka a rayuwa ka ji tsantsancin wanda yake bin Allah ka haɗu da wahala wallahi ka haɗu da wahala shi za kullum nake ce muku kada ku kuskura ku yi rigima da wanda ya fi ku kyakkyawar alaka da Allah zai kano kuma wallahi ya fi ku amma in dan kawai sakamarsa makamansa shi kwararre ne wajen iya sharri shi kwararre ne wajen iya yarfe da wajen iya wato kulla makirci wannan wallahi rago ne bai isa ba in dai kai ka rike Allah kar ka tsoron sa kuma sai ka kwantar da shi amma ba fa ina ba ce nake aje a yanzu ba amma ina nuna mana mu kasance tare da Allah in muna tare da Allah ba za mu rasa ba in duniya muke so za mu samu in lahira muke so za mu samu Allah ya ce walillahi izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakin al munafiqina la ya'lamuna sai da su munafikai ba san wannan ba suna ganin idan ba sa son ka sun lalata rayuwarka sai an manta da kai a rayuwa sai an daina jinka sai an daina ganin ka ba kuma ta hanyar wani abu ba ta hanyar kukkulla maka sharri da maka kage da sauran abubuwa waɗanda suke ganin su ne makaman su Allah ya kiyaye na يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك ce ya ayyuha allazina amanu ya ku da imani da Allah la ku amwalu kada dukiyar ku ta shagaltar da ku wala auladuku ko yayayanku ko magoya bayanku ko jama'arku ka ɗauke muku hankali wato gabarin ambatan Allah karka yadda wani abu ya shiga tsakaninka da ambatan Allah subhanahu wa ta'ala wa manya yaba zalika ko wanda zai ya aikata haka ya bari dukiyarsa ta dauke masa hankali saboda ita baya samun ya koyi ambatan Allah ma'ana bai iya zuwa koyan karatu bai iya zuwa sauraron karatu bayan da lokaci wajen ayyukan alkhairi ina ya tafi neman kuɗi daga ina yake neman kuɗi kuma ba lallai bane kuɗin samu ba lalle bane su samu kuma shi neman kuɗi babu ruwan kuɗi da wanda ya rike yana neman mutum bai samu ba in ka shekara hamsin ko ɗari kana neman kuɗi to yaro wanda ya zo da bi shekara talatin ba in ya samu shi ne oga ne mai gida ba ka bane amma kai daga ka daɗe ka daɗe ka daɗe kana kana nema ka samu ba har yanzu kana nan ba ka da darajar da kuɗi suke samuwa saboda kare kana nema amma yanzu in karatu ne kare kana nema kana ta bakin kokarin ka shekara hamsin kana neman karatu na addini imar wannan karatun sai ta sai ta shafe ka za ka zama kana da daraja ko ba komai a ce maka mala kada da kana ta? an gane ba za ka yi asara ba wannan ba yana nufin ne ba kuɗi ba ne mu nema kuma amma kada neman kuɗin ya ɗauke mana hankali gaba ɗaya ba mu iya sallah ba ba mu iya mu'amala ba ba mu iya kasuwanci musulunci ba saboda mai ba mu da lokaci saboda kullum neman kuɗi ya ɗauke mana hankali ga mutum malam abin sha'awa wato in ka ga yake nan tafiya amma abin bakin ciki sai ka samu bai iya karatun fatiha fatiha bai iya ba ko yana karatun amma ba su dalili ƙwararre ne shi a ɓangarori iri daban-daban ko na likitanci ko na kasuwanci wani iya zuwa kuɗi ko na wani abu amma alƙur'ani babu alaƙa karin da ya zo ya buɗe baki da karanta alƙur'ani sai ka ji abin kamar ka nutse a ƙasa da bakin ciki kada yi haka la tadrikum amwalukum wala auladukum an zikrillah kuma ya ba zalika duk wanda ya aikata wannan Allah ya ce waɗannan su ne kafafu ka tabe idan neman kuɗi yana ka kamar addinin ka ka iya sallah da sauransu na'am وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب من الصالحين الله كرم ita idan ka samu ka rika kar ya zama na burinka ya tara dukiya ka samu abin da za ta bar wa magada ina kai ma magada kai ba kila kai ma ba gada kai ba wataƙila mahaifinka da mahaifiyarka suna nan ƙila ka da su suna ta neman kuɗi amma su Allah bai ba su ba sai kai ka zo ya baka kuma kai kake rike su kai kake taimakon su to yadda kai ma ba gada kai ba ba lalle bane ka gadar kuma kar ka mai da himmarka gadar wanda za ka yi amma ya aika su ji daɗi saboda kana da dukiya wannan abu ne mai kyau gabanin da musu kyau da musu amma ka fara tunawa da kanka sai za ku ke ganin sai na abubakar da aka zo ana neman taimako ya kwaso dukiyar gaba ɗaya ya ba wa kansa me ya ba wa kansa ya ba wa addini da ya ba addinin nan zai amfana da ya ko ya amfana ba Allah ya ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin wa inda Allah duk abin da kuka gabatar da kanku kuka gabatar da kawo za ku same shi yana jiran ku a wajen Allah amma idan ka bar shi a nan wani ba dukiyar zai bari annabi sallallahu alaihi wa sallama an yanka dabba a gidansa ya yi umarnin a ɗauki wani bangare da dabbar a bayan sadaka sai ya ce me ya rage wato ainihin me ya rage a dabbar aka ce yi dabba babu abin da ya rage sai abin da aka san kana so Allah ka fada wato kafa ɗaya ce kawai ta rage ya ce ku ce mun ajiye duka abin da kawai babu shine wannan Allah ka fada ai abin da kuka bayan din nan shine namu maluka ma kaddamta wa ma ruwarfika ma akharta abinda ka bari baka kashe ba shine ainihin wato dukiyar magajinka saka wanda ka adinna yanzu misali ka ga masallacin nan wanda ya gina shi har Allah ya ci alkiyama duk wanda wannan karatun da muke yi da malam da yake karantawa da ne yake fassarawa da kuke muke saurara ladan da Allah zai bamu ka tokar sai ya ɗauka ya ba wanda ya gina masallaci kuma ba tare da an rage mana namu ladan ba shi da kusa da kudin rage suna mu gori nan ta ta Usman bin Affan da irin Roma shi ya kaga ya tafi yau shekarar dubu da wani abu amma yana cikin moriyar abin yanzu duk wanda ya sujjada ga Allah a faɗin duniya tun daga nan da manzon Allah ya koyar da mutane sallah kowa ya yi sallah sai Allah ya ba wa manzon Allah daidai da ladan da zai ba shi to ba babu abin da yake mai alkhairi kamar Allah ya baka zuciya ka yi kokari ka gina lahirarka da wannan zuciya da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka shine Allah ya ce wa ma, min mimma rizqnaku ku ciyar daga cikin abin da muka arzuta kuma Allah saboda tausayinsa saboda ya san wato in ya kuma ha idan Allah ya tambaye ku duke ku yi ku bada duka ba za mu iya ba ba za mu iya ba sai Allah ya ce mimma mimma da kana ku daga cikin abin da muka ba ku da aka ku tsafuro ku ciyar shi Allah ba shi za a ciyar ba bai da bukata kai ne ake so ka amfana da wannan dukiyar min kawai an yi a ciyar ko tun gabanin wato mutuwa ba zo ɗayan ku ba in mutuwa ta zo abin da ka ci kaci abin da ka bayar ka bayar wanda baka bayar ba kana mutuwa ba na ka wani, ana zane yana sai a tada maka suna yanzu sunan ka gawa an wanke gawa an sallaci gawa an binne gawa ba wanda ya ce an wanke wani an sallatuwa ne an abinda ake abinda ake to an sallaci gawa yanzu daga mutuwa da sunan ka gawa to kai kokari kafin wannan lokacin Allah ya tuni dole an yi a a da kuma mawdu fa ya kula rabbi ya ce ya ubangiji laula a sarkani ina ma dai a ce zaka dan zaura alamu? a dan kara mun kwanaki ko wasu yan aure ko wasu yan shekaru Allah baya haka eh na fa asaddaka in samu dama a wannan yan kwanakin da za a ƙara mu ko shekarun da za a ƙara mu in samu in sadaka to yi yanzu mana ga shi kullum muna cewa ba mana yau kawo a wani yanzu kun ga har yanzu ban san nan abin da yake faruwa ba a can tudun murtala wato aƙalla iya abin da muke da shi a yanzu bai wuce yana dubu ɗari takwas ba na taimakon da ake samu to naira dubu ɗari takwas ɗin nan abinda muke bukata don mala'in da aka da aka raba wa kun su samu naira ɗari uku uku kawai muna bukatar naira miliyan ɗaya da rabi ya zuwa yanzu muna da naira dubu ɗari takwas kaga har yanzu muna neman naira abin nan dubu ɗari uku ban san abin da ake ciki a nan ba amma ta ɓangaren sutura muna neman yadi dubu goma sha biyar in muna son kowa ya samu abin da ya kamata a bashi ya dinka ya zuwa yanzu abin da ke hannun bai wuce yadi dubu shida ba yanzu idan wani zai ɗauko yadi dubu ya ce ga shi zai zafi lillahi za mu ji daɗi eh, za mu yi farin ciki in ba haka ba to sai dai a ce a ayyukan wasu a ba su kaza wasu a ba su kaza wasu haƙura da sutura din a ba su abinci wasu kuma a ba su ainihin yadin su haƙura da abincin amma yadda mu muke so kowa ya samu yadin da zai dinka kowa ya samu abincin da zai ci kuma mutanen duk wanda kace ka haƙura a bawa kaɗan baya so zai sau in mace zai zauna ta zama kuka so ke su da ba su ko to ina fata ɗan kwamati ku tsaya ku duba wannan al'amari a tsanake domin ya zama ya yi amfani kamar yadda ake fatan yi amfani ya ce laula a tsarkani Allah dan mai ina ma zai a ce ka an jinkirta mu ila ajalin qarib ko zuwa dan wani lokaci nan kusa fa asadaka in samu in yi sadaka wa kuma na salihina ni ma an zama cikin mutane na kuna kwarai wai sai da mutuwa zama shi wadin wannan amma ana cikin da ya zo ya ke zo da Allah ya ce ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله يقول ولن يؤخر الله نفسا babu wata rai ko da guda ɗaya shi za a kawo nasa ɗin na kira ba wata rai ko wata irin rai wanda za a jinkirtawa a ƙara masa minti ɗaya idza jaa ajalu idan ajalin da ya riga ya zo ba magana jinkirtawa amma kuma idan bai zo ba kuma ba za a tafi nan ba duk wanda ka gani ko irin wannan ka kaje da ake sai wani ya fage ka in ka ya harbe ka ko ya jeba maka bam ka mutu ko ya daba maka wuka ya kashe ka wallahi lokacin ka ne yanzu yanzu jiya nan akwai ɗan uwa da muke tare da shi Musa kullum muna tare babarsa har karfe biyar na yamma tana ainihin wato aikace aikacen da irin wanda mata suke yi a daidai wannan lokaci na ainihin shirye-shiryen shan ruwa lafiyar ta kalau babu ciwon kai babu ciwon ciki babu komai wani karfe aka zo aka ajiye karfe to an fi jingina ya ajiyo kwano ashe wutar lantarki ta faɗo kan kwano shi kuma wannan karfin yana da cikin kwanon da aka rubuta shi ba ta sani ba zai ta kama shi ke nema kanita kafin ka ce mai wannan zata bala'ira Allah ne ma ya sa bala'i bi ba ba mutum ya taho ya zai kama shi shi ma ta diddiga shi sai Allah ya tabbata ta wajen da shi ya faɗi da dubbin a rana ɗaya za ta rasa uwa da uba gaba ɗaya a lokaci daya so mutuwa ba ta adalta da asbab wani maut wahid sabbin mutuwa ne suke da yawa amma mutuwa kowa sai yayi ta saboda haka yan uwa Allah yana cewa ba zai jinkirta kowa ba idan ja ajalwa idan lokacin da yazo wallahu khabirun bima ta'maluna Allah kuma masani ne ne kuma zurbar sani game da dukkanin abin da kowa yake aikatawa ma'ana sanin za a yi maka sakamako a kai in mai kyau ne ka samu kyakkyawan sakamako in mai in mai muni ne kuma ainihin ka samu sakamakon gurgurar abin da ka aikata Allah ka ba mu ikon aikata alkhairi Allah ka yafe mana kurakuran mu abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya yafe mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in a jiya a wajen taimakon malayu a jiya ranar sha biyar ga wata an samu naira dubu goma sha biyar naira dubu goma sha biyar da ɗari uku da talatin naira dubu goma sha biyar da ɗari uku da talatin Allah ya saka da kai dukkanin waɗanda suka ba da wannan taimako Allah ya musu albarka Allah ya wadurce su albarka Assalamu alaikum wa rahmatullah wannan ya ce ah, malam ana aiki na da siyo kaya amma idan na je suna neman rai to wannan rajin na kan rike wannan na tana da kowa da kacan wato yan uwa mu gane mas'alar amana akwai abin da ake cewa wato manzo Allah ya ya dukkule mana magana a cikin kalma guda biyu yace al-kharaju lil zamani alkharaju lil zaman riba ta mai asara yanzu lokacin da aka aike ka je ka so kuma me mu dauka akan hanya sai yan daba suka tare ka suka kwace kudin waye ne asara me kudin ne yake da asara to duk wani abin da aka samu na rai na sani tunda in an yi asara gaba ɗaya za a ce ya ɗauka Ku adalci shi ne duk abin da aka samu a ce ya dauka an gane ko da sanda da ake bamu na ka a kaza kalla kalla na ka a naira goma goma abin da ka samu kai ma na-kai. wannan yana da kuskure malamai da dama ba su yi da wannan ba saboda in talla aka baka talla sai wani sai aka yi asarar wannan kayan to waye zai dauki asara mai kaya to in ku shi zai dauki asara to duk ribar da aka samu wato ayyan tasa ce kuma musulunci yana yana wani wannan dan ya hana mu rigima yanzu na baka kaya naira goma goma sai na samu labari ni da na baka naira goma goma naira ɗaya ɗaya na ɗora sai na samu labari ka samu wata makauniyar kasuwa ka je ka sai da naira goma sha bakwai bakwai ko naira goma sha takwas takwas ni na ci naira ɗaya kai ka ci nawa naira bakwai to mafi kankanta in da baka da wannan zan zan baka kawai sai ka ga ya daina baka to amma in haka da so to sai kaya baki sai ka ba baki ka ya an sayar maka musulunci ya yarda ka sai kaya shi kuɗi kawai ake kuka in ka tafi ka sai kaya shi an rubuta takarda ka saya an sayar maka za ka kawo kuɗin baki ko za ka kawo kuɗin ƙarshen wata ko za ka kawo kuɗin rana ya ce sai ka tafi aka sace kaya. waye mai asara kai da ka sai kaya, dan yanzu sai kaya ba ruwansa da maganar kaya kuɗi yake jira to nan ina ka sayar maka naira dubu dubu ka sayar dubu goma goma naka ne kuma ya halatta to kai wannan aikin ka ba aka yi ba ma magana ta jiki bane on gwaje ka ka siyo mu Ina lokacin da ya baka bai san an samu rabi ba sai ka je ka samu rabi sai ka ce wai ka dauke a ka ci haram wannan abin da kake ji haram ne kuma ina baka shawara ka daina ci eh, in kana cin haram in ka roki Allah ma ba zai amsa ba Allah baya karɓar addu'ar wanda yake cin haram Allah ya kiyaye to yan uwa muna tsara ina Abdullahi bin Ubay bin Salul yana da ɗa na Abdullahi shi Abdullahi bin Ubay bin Salul yana da ɗa shi ma ɗan da sunansa Abdullahi eh shi ne yake tambaya a ah, to da abin nan dan wani Allah ya kaddara muna raye gobe kamar yadda aka saba da yadda shekara ana zuwa a yi abin da ake kira jawabi daga malamai wanda ake zuwa SAS a gabatar to an dora min ni ne zan yi gobe in Allah ya sa muna raye a ah, nan yanzu wanda Allah ya ba shi iko yana da sha'awar je to sai mu je mu haɗu a can Mm, amma karatu Allah ya ba mu iko sai ji za a dora daga inda muka kwana insha Allah ita ranar talata ce amma dai gobe sha bakwai wata za mu je SAS ga wanda yake da sha'awa karfe tara eh, karfe tara wanda Allah ya ba shi ko karfe tara na dare za a gabatar wanda yake da sha'awar ya je Allah ya bugi ya saka da kai sannan ah, wannan ina malam na ce mana sani yaushe ne za ku abin nan malayu kun tsaye da shawara ne to to eh, na ji dai ta sulmur da suna cewa za su kaddamar ranar asabar mai zuwa wato 22 ga wata kuma ina ganin ya kamata a ce kare wuta kada saboda na okay to ina bari ina dai kare kira ne ina son in ba da wannan daman ne dai in kare kiran mu akan da Allah ya kuma mu kare da bayyana taimakon da muke bayarwa mu kare nemo taimakon abinci taimakon sutura taimakon kuɗi domin a sami yadda za a tallafa bayan Allah nan mai da muke rata Allah ya taimaka mana gaba daya kafin na nasu zubana ba da idan rejina wa abin da mai zuwa ramar da innaka annabi abu ba na zuwa da da mai sun salamun alal musulmi alhamdulillah